Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ۖ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Radio VOH har kamo a cikin shinsa na safiyar yau talata. Muhammad Amin Ibrahim ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin tun daga farko zuwa karshe Ga kuma irin jerin abubuwan da muke dauke da su a cikin shirin namu na safiyar ta yau talata. Da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya wanda Tahir Amin ya fassara kuma zai karanto. Daga nan sai mu kawo muku shirin na muryoyin masu saurare wanda Hassan Barka ya shirya kuma zai gabatar. Bayansa sai shirin na duniyar mu a yau tare da Abdullahi Salihu Katsina. muhammad awal kunya na nan tafi ɗauke da shirinsa na tarbiyyar iyali da ƙarshe kuma sai mu kitse shirin namu da shirin namu na afirka a yau da fatan masu wayo sukan ce tare da mu kuma za su ji daɗin shirin jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti uku zuwa takwas da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To yanzu kuma lokaci za a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya. ga labaran duniya da farko ga kanunsu. shugaban kungiyar hezbollah ta kasar lebanon ya ce samir jaja da kungiyarsa su ne barazana ga kiristocin kasar lebanon ba kungiyar hezbollah ba a kasar yamma kuma shugaban kungiyar ansarullah ya ce za su ci gaba da yaƙi har zuwa samun cikakken 'yancin kai iran ta ce ana samun ci gaba a tattaunawar su da ƙasar saudiya yanzu kuma ga cikakkun labaran Babban sakataren kungiyar Hezbollah ta ƙasar Lebanon Said Hassan Nasrullah ya bayyana cewa Samir Ja'aja da jam'iyyarsa ta sojojin Lebanon su ne barazana ga kiristocin ƙasar Lebanon ba kungiyar Hezbollah ba. Tashar talabijin ta Paris TV a nan Tehran ta nakalto Said Hassan Nasrullah yana faɗar haka a jiya da yamma a wani jawabin da ya gabatar ta kafafen yada labarai na ƙasar Lebanon inda ya yi maganar kisan kiyashin da mayakan kungiyar Lebanese Force ta Samir Jaja suka yi na kashe wasu masu goyon bayan kungiyar da kuma kungiyar amal su bakwai a ranar alhamis da ta gabata a yayin da wasu 60 suka ji rauni daga ƙarshe sai nasarallah ya ƙara da cewa manufar ƙungiyar samir jaja a ƙasar lebanon ita ce sake dawo da yakin basasa a ƙasar manufar ƙungiyar hezbollah kuma ita ce yaƙarar makiyan ƙasar daga waje wa'anda suka hada da haramci ƙasar isra'ila da kuma ƙungiyar da'ish da kuma duk wanda yake barazana ga zaman lafiya a ƙasar lebanon amma samir jaja da sunan kiristocin ƙasar lebanon yana son dawo da yakin basasa shugaban kungiyar ansarula ta kasar yemen abdulmalik badruddin al-houthi ya bayyana cewa neman 'yanci ga mutanen kasar yemen ba abin tattaunawa ba ne ya kuma buƙaci mutanen ƙasar da su ci gaba da yaƙar saudiya da amurka da kuma ƙawayensu wa'anda suke mamaye da ƙasar har zuwa samun cikakken 'yanci abdulmalik alhuthi ya bayyana haka ne a jiya litini a lokacin da yake jawabi kai tsaye daga tashar talabijin ta ƙungiyar wato almasira a ranar maulidin haihuwar fiyayyen halittu manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sha biyu ga watan rabiul awal nan shekara ta 1443 a birnin sana'a alhuthi Almasi ya kara da cewa wajibi ne ga mutanen kasar Yemen su yaƙi wa'anda suka mamaye kasarsu don yin hakan wani jihadi ne a kan tafarkin Allah ta'ala a cikin watan Maris na shekara ta 2015 ne da kasar Saudiya da ƙawayenta da kuma Amurka suka farwa kasar Yemen da yaƙi da nufin mai da tsohon shugaban kasar Abdurrabbu Mansur Hadi kan kujerar shugabancin kasar ta Yemen. A yanzu an shiga shekaru bakwai kenan ba tare da sun sami nasara ba. Da ƙarshe shugaban Ansarullah ya ce za su ci gaba da da yaƙi har zuwa lokacin da za a dakatar da buɗewa juna wuta sannan a ɗage wa ƙasar dukkanin takunkuman zaluncin da aka ɗora mata. gwamnatin ƙasar iran ta ce ana samun ci gaba a tattaunawar da take gudana a tsakaninta da ƙasar saudiya kuma tattaunawar tana gudana ne cikin girmama juna mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran sa'id khatib zade shine ya ba da wannan sanarwar a lokacin da yake ansa tambayoyin manema labarai a birnin tehran khatib zade ya ce dukkanin bangarorin biyu na ci gaba da tunatar da juna amma dai har yanzu akwai batutuwa wa'anda ba su cimma wata matsaya a kansu ba musamman ma manyan harkokin kasuwanci kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ya jaddada cewa duk da irin ci gaban da aka samu a wannan tattaunawar amma iran ba za ta kauda idonta dangane da yakin da saudiya take kaddamarwa a kan al'ummar ƙasar yemen ba yanzu haka dai akwai ɓangarori na kasuwanci da iran da kuma saudiya suka fara yin aiki a kansu bayan da saudiya ta bayar da izinin ci gaba da shigo da kayakin ƙasar iran cikin ƙasarta wanda hakan zai taimaka matuƙa wajen farfado da harkokin cinikayya tsakanin iran da saudiya masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran kamfanin jilancin labaran safa ya bayar da rahoton cewa wata kotun hamshe kasar isra'ila ta bayar da umarnin rusa wata makabartar musulmi a yankin yusufiya na birnin kudus tun makon da ya gabata ne ma'aikatar magajin gari a birnin kudus da ke karkashin mamayar yahudawa ta bayar da umarnin fara rusa wannan makabarta mai tsohon tarihi a musulunci inda yahudawan suke yin amfani da motocin buldoza wajen rusa makabartan rahotannin sun ce yahudawan suna rusa kaburburan musulmi inda suke tona gawakin da ke wurin da wasunsu sun zama kasusuwa amma duk da haka suna nike su da kasar wurin makabartar yusufiya dai tana da tsohon tarihi a cikin addinin musulunci amma gwamnatin yahudan isra'ila ta ce ginin makabartan ya saba wa ka'ida ta tsarin gine-gine a birnin kudus Sheikh Ahmad At-Tayyib Sheikh Al-Azhar ya ce bikin Maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam shine mafi girma a cikin dukkanin bukukuwan da suke dauke da kamala ta dan Adam. Sheikh Ahmad At-Tayyib Sheikh Al-Azhar ya ce bukukuwan na tunawa da zagayowar lokacin haihuwar cikamakin annabawa sallallahu alaihi wa sallam babu kamarsa a cikin dukkanin bukukuwa na murna ga musulmi a cikin jawabinsa a jiya litinin ahmad attayyib ya bayyana haka a bikin jajiberin ranar haihuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda shugaban kasar masar abdul fatah asisi da wasu daga cikin manya-manyan jami'an gwamnatin kasar suka halatta ya jaddada cewa ranar zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ita ce babban ranar zuwan mafificin halittu mafi soyuwa a wurin Allah akan dukkanin talikai akan haka wannan rana ce mai matsayi da daraja a wurin dukkanin masoya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. ta bayan da ku saurari shi kun labaran duniya gabanin tayar amin bar mu kawo muku shi na mu leƙa jaridunmu na yau. Mulega jaridunmu na yau. To ma saurare ba tara bata lokaci bari mu yaye kallon shirin da kamuku jaridan nan ta Premium Times domin jin 'yan labaran ta buga. jarida ta kawo labarin cewa shugaban muhammadu buhari na najeriya ya yi barazanar halaka dukkan 'yan ta'adda masu garkuwa da mutane bayan wani mummunan hari da aka kai a da ya sanya diyar mutuwar mutane da dama a jihar sokoto wannan sama ta fito ne lokacin da shugaban na najeriya yake nuna damuwarsa game da kashe-kashen baya-bayan nan a yankin arewa maso gabashin kasar bayan da 'yan fashin daji suka kai hari a kasuwar goronyo da ke jihar sokoto inda suka halaka akalla mutane talatin. 'yan ta'adda masu ɗauke da makamai sun kai mutane 200 kan babura da suka afka a kasuwar tagoronyo dubban mutane ne aka kashe ko kuma aka yi garkuwa da su ya zuwa yanzu a hararen da 'yan bindiga ke kaiwa a jihohin sokoto zamfara kaduna katsina da kuma jihar niger sai dai ana ci gaba da kai hare-hare ne duk da cewa an aiki kuma an girke jami'an tsaro daban-daban a yankunan da lamarin ya fi kamari to sai kuma jaridar leadership ta kawo labarin cewa tsohon prime minister kasar kevin george nevin ya kama hanyar lashe zaben shugaban kasa da gudanar a kasar dan takarar jam'iyyar adawa kuma tsohon firaministan minister kasar ya lashe zaben shugaban kasa da gudanar da sakamakon zaben farko da hukumar zaɓe ta ƙasar ta fara sanarwa a jiya litinin kimanin 'yan takara bakwai ne suka fafata don maye gurbin shugaban ƙasar mai barin gado da wa'adin mulkin sa ke cika bayan ya yi wa'adi biyu a jere sabon shugaban ƙasar na kevin mr neves ɗan shekaru 60 da haihuwa kuma mamba jam'iyyar african party independence of kevin ya samu kuri'u kusan kashi 99 cikin hudu cikin ɗari na dukkan ƙuri'un da aka haɗa wanda ya sa ya samu nasara akan abokin hamayyarsa carlos Vega da ya fito daga jam'iyyar adawa ta npd ta masu saurari ƙarshen sharhin jaridun namu na safiyar yau kenan da za mu iya kawo muku a huta lafiya. yanzu kuma sai a dakacin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kure da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. shirin rediyo hausa biyu hashi daga nan tehran da ya saba ba ku damar zo faɗa barkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kamar ga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyo voh hausa mai magana sahabi bawa ila da kita daga kwarnaka jihar maradi a jamhuriyar nijar to a yau dai za mu yi tsokaci ne akan makwabciyar ƙasa ta wato najeriya akan zaɓaɓɓakan da aka yi a na fidda gani a cikin e, ƙasa baki ɗaya ta najeriya e, mu muna ganin wannan sakamako da ko alamu alamu ne wanda suke nuna wannan tsari ba zai haifar da dama ido ba ganin cewa dukkanin shugabannin ko kuma kigaggan 'yan jam'iyyun ba sa so a yi abu bisa tafarki na adalci kuma ba sa son a yi abin da ya kamata shine yake kawo saɓani eh, mafi aksari a dukkanin lokutan da aka ce za a gabatar da zaɓuɓɓuka musamman irin na fidda gwani da kuma zaɓuɓɓukan ma gadan-gadan ke ɗaya fatan da muke jama'a su sani cewa shi fa duk wanda Allah ya zaɓa ya kasance shugaba ana so ko ba a so sai ya zama eh, don haka ga su bari a yi aiki da tafarki na demokradiyya domin samun ci gaba da kuma zaman lafiya a ƙasashenmu na afirka Afrika da ma duniya baki daya. Assalamu alaikum. Mai magana Habiba wa ila duk daga jihar Maradi, Jamhuriyar Nijar. Sa'a tashi lahiya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu Radio BOA ta Hausa da ke jamfurin Musulunci ta Iran kuna tare da mai magana Sanusi Ibrahim Fanna karamar hukumar Dogon Dutse dan Katsari da ke jamfurin Nijar a jihar Doso bayan gaisuwa da fatan alkhairi ga ma'aikatan Radio BOA ta Hausa da masu sauraron su ga baki daya a fadin duniya yau ina son ku bani dama in nuna farin ciki na game da shigo wannan fata mai albarka watan Maulidi wanda fata ne mai albarka wanda aka haifi fiyayyen halitta Annabi alaihi salamu wa ali baiti tsaye bi na fahiri muna isar da wato mu ga Allah maɗaukakin sarki da farin mu ga al'umman musulmi na zagayo wannan wata mai albarka da wannan muke taya dukkanin al'umman musulmi wato murnan zagayo wannan wata mai albarka Allah ubangiji muna ta wasuli da wannan wata mai albarka Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya yaye muna dukkan damuwa Allah ya ba da nasara a al'umman musulmi gabaki daya ko ina suke a faɗin duniya daga ƙarshe nake cewa radio bs house ko huta lafiya mai magana sanusi ibrahim fanna karamar hukumar dogon dutse dan katsari da ke jamfore niger a jihar doso Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Muryar Musulunci da Iran barkan ku da haka ya aiki mai magana ya hayya sa'idu daga nan garin Bande gundumar magarya jihar da magaram a kasar niger To fata na nan shine ci gaba da aka samu na buɗe masallatayya manyan masallatai masallatai na duniya ma'ana manyan masallatai wanda suke saudi arabiya masallatai wanda suke kamar na maka da madina da wasu dokoki da shak sides ya yi magana kan cewa a janye to gaskiya ba karamin jin daɗi muka yi ba mu mu bisa dukkan al'amuranmu allah ubangiji ya ɗaukaka musulunci ga musulmai Assalamu alaikum sashen Hausa na ya mai magana isu ne maɗa da magaran jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan maɗa da magaram ina so ku bani dama in yi wa yan uwa abokai na al'umma musulmi baki ɗaya na duniya da murna wannan wata da ya min muna cikin ƙoshin lahiya kuma ina kira ga yan uwa musulmi a taya ƙasashe addu'a Allah ba mu zama lahiya kuma dangance da wannan babban wata na aihuwar fiyayya halitta muna murna muna murna kuma muna addu'a Allah ƙara annabi ɗaukaka Allah ƙara wa annabi kuma ubangiji allah allah ka kashe duk wata wutar fitina ta addinai da take kunnawa a kasashen nan namu na yankin afirka da ma duniya baki ɗaya kuma allah ɗaukaka musulmi ga musulunci allah ƙasƙantar da kafirci ga kafirai muna alfahari da wannan wata na aihuwa fiye ya halitta kuma ubangiji allah ka sada mu da alheri da ke cikin wannan wata na gode biyu ya tsawo sami magana yi su maɗatai da magarin jamhuriyar nijar na kira ku daga nan maɗatai ku tashi na. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu radio boh ta heran murya musulunci sunana shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura dangance da wannan dama da za ku bani zai daukaci dangance da wanga eh, rage ruwan famfo ma'ana rage kudin ruwan famfo da ake cika jarka a dala biyar ta dawo dala uku to hakikan gwamnati ta jan kokari kuma muna addu'a yanda aka yi haka kuma duk kayan masarufi muna so ya kasance kamar yadda aka sa wannan doka ta rage kudin ruwa a nan jamhuriyar Nijar to kasance ka masarufi ma ma an duk sau da kafa an ajiye mai iyaka farahi kuma yan Allah muna so ita gwamnati ta kira yan kasuwa su zauna kowanne a san an rage musu kayan da za su shigo da shi domin su kawo kasa talakawa a ba su rage mai rahusa domin ta haka za a gane cewa yi wannan abu ya daidai kuma muna ta addu'a Allah wanda ya kawo ci gaba mai alfani har zuwa gaba kuma Allah taimaki shugabanninmu na Afirka na gode rediyo eh, ta Haram Muri Musulunci ce suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura sai an jima muna tare to marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo karshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. Shirinmu na gaba shirin shirin na duniyar mu a yau wanda Abdullahi Salo Katsina ya shirya kuma zai gabatar. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan da haka. Barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. shirin kan dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wa kana a mataki na kasa da kasa tare da bita a kansu da kuma yin fashin baki da kuma bayyana mahangar masana akan yadda suke kallon lamura ɗin ta fuskoki daban-daban a yau shirin namu da da Allah zai dubi ne dangane da yunkurin da amurka ta ce tana yi na ganin cewa an sake farfado da yarjejeniyar nukiliya wadda aka cimma tare da kasar iran tun a shekara ta dubu biyu da goma sha biyar. wadda kuma ta samu tsaiko daga bisani sakamakon irin matakan da gwamnatin kasar amurka ta dauka bayan da tsohon shugaban kasar amurka donald trump ya fice daga cikin yarjejeniyar duk kuma abubuwan da suka biyo baya na matakan da kasar iran ta dauka na jinginin aiki da wasu bangaren yarjejeniyar domin nuna rashin amincewarta da matakan da amurka ta dauka da ma wasu daga cikin kasashen turai waɗanda suke bangare ne na wannan yarjejeniyar dama dai sauran batutuwa waɗanda suka danganci wannan yarjejeniya wanda za mu yi dubi a kansu ɗaya bayan ɗaya da dar Allah a cikin shirin namu da fatan masu saurare za a biyo musamman hankali domin jin cikakken shirin. a cikin 'yan kwanakin nan dai amurka tana ta batun sake komawa ga batun shirin nan na yarjejeniyar nukiliya wadda aka cimmawa tare da kasar iran da kuma manyan kasashen duniya wanda amurka tana ɗaya daga cikin kasashen da suka rattaba hannu akan wannan yarjejeniya tare da kasashen rasha da china gami da faransa da kuma birtaniya wanda daga bisani kasar amurkan a cikin shekara ta 2018 tsohon shugaban kasar amurka na wannan lokaci donald trump ya fitar da amurka daga cikin wannan yarjejeniya wannan kuma ya dawo da dukkanin takunkumai waɗanda aka janye wa ƙasar iran bayan cimma wani yarjejeniya da ma wasu takunkuman na daban waɗanda ba su da wata alaƙa da shirin iran na makamashin nukiliya to sai dai ɗaya daga cikin abubuwan da shugaban ƙasar amurka mai ci a halin yanzu joe biden ya yi kamfe da su ma a lokacin da yake yakin neman zaɓen shugaban ƙasa a ƙasar ta amurka shine batun komawa zuwa ga yarjejeniyar nukiliya tare da ƙasar iran domin kowa joe biden ya kasance ɗaya daga cikin waɗanda suka caccaki donald trump dangane da ficewar da ya yi daga wannan yarjejeniya tare da ƙasar ta iran inda joe biden ya imanin cewa ficewar amurka daga cikin wannan yarjejeniya zai bai wa iran damar ci gaba da gudanar da ayyukanta na nukiliya wanda hakan zai iya ba ta damar kera makaman nukiliya da za su zama barazana ga tsaron isra'ila a yankin gabas ta tsakiya da ma ita kanta kasar ta amurka akan haka joe biden ya sha alwashin cewa matukar da ya lashe zaben shugaban kasar amurka to daya daga cikin abubuwan da suke da matukar muhimmanci a wurinsa shine mayar da amurka a cikin wannan yarjejeniya da yadda hakan zai baiwa amurka da sauran kasashe dama na sanya ido a kan shirin iran na makamashin nukiliya karkashin kulawar hukumar nukiliya ta duniya wato iaea e bayan da joe biden ya kama ragamar shugabancin kasar amurka an gudanar da zama lokuta daban-daban a birnin vienna na kasar austria a tsakanin bangarorin iran din da sauran bangarorin yarjejeniyar nukiliya da hakan ya hada har da wasu daga cikin wakilan amurka duk da cewa ba su shiga cikin tattaunawar a hukumance ba kasantuwar amurka ba ta cikin mambobin wannan yarjejeniya amma dai suna bin dukkanin abubuwan da suke wakana a cikin tattaunawar kuma suna gabatar da mahangarsu ta yadda za a yi amfani da ita da kuma yadda hakan zai bayar da dama ga amurkan ta sake dawowa a cikin wannan yarjejeniya kamar yadda joe biden ya alkawali to sai dai a yayin tattaunawar da ta gudana kafin zaben shugaban kasar iran an tattauna abubuwa da dama wanda ɗaya daga cikin sharɗin da kasar iran ta gindaya shine dole ne amurka ta janye dukkanin takunkuman da ta kakaba wa kasar ta iran waɗanda suke alaƙa da shirinta na nukiliya da ma waɗanda ba su da alaƙa da wannan shiri waɗanda donald trump ya kakaba mata daga bisani yayin da ita kuma amurka ta hanyar wakilanta waɗanda suke magana da yawanta a wajen tattaunawar musamman ma dai ƙasar birtaniya ta gabatar da sharɗin amurka daga gaske kuwa har da batun makamai masu lizami wanda irin take kerawa wanda amurkan ke buƙatar ganin cewa an shigo da wannan batu a cikin wannan yarjejeniya da kuma batun irin rawar da kasar iran take takawa a yankin gabas ta tsakiya duk da cewa waɗannan batutuwa guda biyu ba su daga cikin ɓangarorin yarjejeniyar da aka rattaba hannu a kansu amma ƙasashe irin su ingila da faransa sun dage akan wannan batu wanda iran ta yi watsi da shi baki ɗaya sakamakon irin saɓanin da aka yi ta samu a wannan zama da kuma da aka kasa cimma daidaito akan waɗannan batutuwa wannan ya sanya iran ɗin ta jingine duk wata tattaunawa tare da bangaren kasashen turai akan wannan batu na nukiliya har zuwa lokacin gudanar da zaben shugaban kasa da kuma kamun rudayin gwamnatin da za ta biyo bayan gwamnatin shugaba ruhani a kasar iran da kuma matsayar da za ta dauka kan batun komawa cikin wannan yarjejeniya ta nukiliya tsakanin iran da sauran kasashen duniya. masana da dama dai suna ganin cewa akwai abubuwa waɗanda su ne suke baiwa ƙasar amurka tsoro wanda ya sa take ƙoƙarin dawowa cikin wannan yarjejeniya daga sai kuwa har da yarjejeniyar tsaro da aka cimmawa tsakanin iran ɗin da ƙasar china ta tsawon shekaru 25 da za su yi aiki tare a ɓangare daban-daban da suka shafi harkoki na tsaro wanda amurkan take kallon hakan babbar barazana ce a gare ta baya ga haka kuma matsayar da iran ta ɗauka na ci gaba da gudanar da ayyukan tace sinadarin uranium mai yawa wanda ko shakka babu amurka ba ta gamsu da wannan mataki da ƙasar iran ta ɗauka ba domin kowa a cikin yarjejeniyar nukiliya iran tana da haƙƙin ta tace sinadarin uranium ne wanda bai wuce kashi biyar cikin ɗari ba amma daga bisani bayan da iran ta jingina yin aiki da wasu ɓangarori na yarjejeniyar ta koma tana tace ce kashi ashirin cikin ɗari na sinadarin uranium daga bisani kuma iran ta kara yawan sanadarin uranium da take tacewa wanda ya kai kashi 60 cikin 100 bayan nan kuma iran ɗin ta sha alwashin cewa idan har akwai bukata za ta mayar da sanadarin uranium da take tacewa a cibiyunta na nukiliya zuwa kashi 90 cikin 100 wannan ya sanya masanan suke ganin cewa duk wani jinkiri da amurka za ta yi wajen komawa a cikin wannan yarjejeniya to ko shaka babu za ta zama ita ce wadda za ta cutu domin kuwa baya ga ci gaban da iran take samu a bangaren shirinta na nukiliya tasirin da kuma yana karuwa matuka a cikin yankin gabas ta tsakiya din wanda amurka take kokarin ganin cewa ta takaita wannan tasiri na iran a cikin kasashen yankin gabas ta tsakiya musamman ma dai ƙasashe irin su labanan yaman iraki da kuma ƙasar afghanistan wadda amurka ta fice a cikin 'yan kwanakin nan inda amurkan kuma ta imanin cewa ko shaka babu iran za ta samu gagarumin tasiri a cikin kasar afghanistan saboda dalilai da dama daga cewa har da kasantuwar harshen mutanen kasar afghanistan harshen farisanci ne da kuma irin tsohuwar alaƙa ta dubban shekaru wadda ke akwai a tsakanin mutanen afghanistan da kuma mutanen kasar iran baya ga haɗuwa ta al'adu da ke tsakanin su da kuma addini wanda ya haɗa su baya ga haka kuma a halin yanzu ƙungiyar taliban wadda ita ce ta mamaye kasar afghanistan kuma take iko da kasar baki daya a halin yanzu ba ta da wata matsala da kasar iran bilhassali ma abubuwa da dama ta kan shawarci kasar iran akan yadda za ta aiwatar da su domin kaucewa fadawa cikin wasu matsaloli a kasar baya ga wannan kuma dakatar da ayyukan jami'ai na hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya wato iaea e da suke sanya ido a cibiyoyin nukiliya na kasar iran wanda ko shakka babu amurka tana ganin cewa wannan zai sanya iran ɗin ta gudanar da ayyukanta ba tare da wani ya san abin da take aikatawa ba wasu daga cikin cibiyoyi waɗanda suke gudanar da bincike akan harkoki na tsaro sun fitar da bayanai daban-daban dangane da yadda suke kallon matakin da iran ɗin ta ɗauka na haɓaka sinadarin uranium da take tacewa da kuma da watakila za ta iya amfani da hakan wajen samar da makaman nukiliya a cikin sauri cibiyar bincike ta institute for science and international security ta fitar da wani rahoto a ranar 13 ga watan satumban da ya gabata wanda ke cewa kasar iran bisa la'akari da saurin da ta samu wajen tace sinadarin uranium har ya kai kashi 60 cikin 100 to za ta iya samar da makamin nukiliya guda ɗaya a cikin wata guda baya ga haka kuma ita ma hukumar leƙen asiri ta kasar amurka cia ta ce bisa la'akari da saurin da iran ta samu wajen tace sinadarin uranium za ta iya samar da makaman nukiliya a cikin 'yan watanni kaɗan kamar yadda rahoton hukumar ta cia wanda aka fitar a ranar 18 ga watan agustan da ya gabata ya bayyana shi ma tsohon shugaban kungiyar laƙen asiri ta isra'ila wato mossad ya fitar da wani bayaninsa a ranar 12 ga wannan wata na oktoba da muke ciki wanda yake cewa shirin iran na makamashin nukiliya yana tattare da gagarumin haɗari musamman ma da yadda iran ɗin take gudanar da al'amuran a halin yanzu ba tare da sanin abin da take yi ba bayan da ta dakatar da ayyukan jami'an hukumar makamashin nukiliya ta duniya waɗanda suke sanya ido a kan shirin nata na nukiliya a cibiyoyinta to sai dai da irin waɗannan bayanai da hukumomin tsaro na kasashen amurka da wasu kasashen turai da kuma wasu cibiyoyin masu zaman kansu har ma da na isra'ila suke bayarwa iran ɗin dai bata canza matsayinta ba na cewa shirin ta na makamashin nukiliya shiri ne na zaman lafiya wanda baya da wata alaka da kera makaman nukiliya kamar yadda amurka da wasu kasashen turai din suke zargi inda iran din ta dage akan cewa shirin nata na karfafa karfin wutar lantarki ne a kasar da kuma samar da magunguna da inganta ayyukan su sannan kuma da gudanar da ayyuka na bincike a bangaren nukiliya da dai sauransu sakamakon yadda amurka ta dage a kan ganin cewa an sake komawa a kan teburin tattaunawa domin farfado da yarjejeniyar ta nukiliya yanzu haka dai iran ɗin ta amince a kan sake komawa zama bangare na bakwai dangane da farfado da wannan yarjejeniya wannan karo za a gudanar da wannan zaman ne a birnin brussels na ƙasar belgium tare da halartar wakilan ƙasashen ƙungiyar tarayyar turai inda za su fara tattaunawa tare da ƙasar iran ɗin da kuma jin mahangarta da irin shawarar da take dauke da su kafin daga bisani a sake zama wanda zai hada dukkanin mambobi na kasashe da suka rattaba hannu akan wannan yarjejeniya ta jama'a masu rari lokacin da muke da shi ya riga ya riske mu a nan za mu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da Allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin wannan lokaci nake muku fatan alheri daga nan hausa radio tehran a kasance cikin ƙoshin lafiya. to bari in koma gefe in haɗa ku da Muhammad Awal Kunya don gabatar da shi na tarbiyyar iyali. Tarbiyyar iyali. Jama'a masu raro, salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barkatuhu. Barkamu saka da ku a cikin sabon shirin tarbiyyar iyali. shirin da a cikinsa ne muke tattaunawa kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara da malamai da annaba suke yi mana hannunka mai sanda don gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ya saba zuwa muku daga nan radio boh da ke birnin tehran da ni awal kunya na saba jagorantar gabatar muku da shi da kuma fashin za ku tare da mu har zuwa ƙarshen wannan shirin a cikin shirin namu na yau ma ba mu gushe ba za mu ci gaba ne da sauraron kyahu malami bashir zaria daga kungiyar rap ta a azam foundation da ke birnin kanan dabon wanda kuma hada layo ne shugaban sashinta na da'awa shehu malamin ta ci gaba ne da yi mana bayani kan abubuwa guda uku da suka kamata namiji ya kasance yana da su ga iyalinsa in malam ya shirya bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ‘yan uwa masu sauraron mu barkan da sake saduwa a wannan darussa masu albarka yana daga cikin abubuwan da ya shafi haƙƙi na mata ga mazajensu cewa mutum magidanci akwai wata ruwaya mai faɗi daga imamun sadiq yana magana a kan wasu jigajigan al'amura da ya kamata kowane mai gida ya zama ya kiyaye su bangarori ne yake cewa laginan bizauji an salasati ashiya fi ma huwa wa baina zaujate babu namiji da ya isa ya wadatu wato kowane miji a matsayin shi namiji dole ya zama yana da wasu abubuwa guda uku a tsakanin shida. matarsa waɗanda bai kamata a samu namijin da bai kiyaye waɗannan al'amura guda uku ba waɗannan abubuwa ɗin jigajigai ne akan mutum ya iya zama miji na ɗaya almuwafaka matarka ya kamata ka san duk abin da za ka yi ka samar da daidaito a tsakanin ka da ita saboda hausa suka ce in ka san mutum sai ka ci maganin zama da shi wannan muwafaka ɗin shi yake haifar da abubuwa saboda imam ya ce muwafaqa li yastaliba biha muwafaqataha wa muhabbataha wa hawaha in ya samar da muwafaka to wannan muwafakar shi ne zai sabbaba ya jawo ita ma ta muwafaka da shi ya samar da soyayyar matan ya samu shauƙin matar a gare shi kenan wannan aiki ne babba mutum ya karanci matarsa ya san hanyoyin da zai yi amfani da shi na hikima don ganin ya jawo ta fahimce shi ta dace da shi an samu wannan nau'in na daidaito a tsakanin shi da matar dole ne a samu hakanan samar da muwafaka tsakanin miji da mata jirgo ne muhimmi ne sosai a rayuwar aure menene ake nufi da muwafaka a komai a komai a rayuwa akwai abubuwa da yawa da wanda za ka rayu tare da shi kana bukatan ka kiyaye wa'annan abubuwa ɗin kafin ka samu iya zama da shi cikin kwanciyar hankali kada a samu bambanci na tunani a tsakaninka da matarka kada a samu bambanci sosai in ce kada a samu za a samu to amma za ka yi ka sassauto ka zama ka dace da ita ta yanda in magana za ka yi za ka yi daidai da fahimtarta in mu'amala za ka yi ka yanda za ta gane ka wannan muwafaka din tana da muhimmanci sauran a mu'amalar ka ta cikin gida ne ta tsakanin kai da matarka a falo ne ko tsakanin kai da iyalanka a uwar ne a alaƙa ta faduwa tsakanin miji da mata wannan yana da muhimmanci duk abin da zai haifar da daidaito a tsakanin miji da mata akwai buƙatar shi imam yake cewa da shi ne za ka samar da soyayyar matar gare ka da shi ne za ta samar da shauki a gare ka wasu mutanen za ka gan su gaskiyar lamari ba sa kiyaye wannan za ka samu mutum maimakon ya kiyaye abin da zai sa matar shi ta dinga ganin shauƙinsa ta dinga shu'uri da cewa lallai tana da miji mu'amalarsa da yanayin shigarsa kai tsaftarsa ma yadda muke sha'awar mu samar da mu su zama masu tsafta masu ƙanshi masu kyakkyawan shiga bayyana da hai'a mai kyau a tare da mu mu gansu da kawa mai kyau da zai ja hankalin mai kwantar mana da hankali to su ma fa matan suna da wannan nau'in na haƙi. masu rado kuda ku shafa shirin na zuwa kun daga nan rajon BOH a nan birnin Tehran. inda muke sauraron wani shahon malami daga birnin kano wanda ci gaba da yi mana bayani akan muhimmancin kyautatawa iyali mace ba ta son miji ya zo ya da gaje da gaje da koro ko ma ya shawo abin nan ya je aiki ɗabi'i ne za a je aiki kuma nau'o'in aikin mutane daban-daban ne ya zo da rana yana karnin rana to a lokacin da aka shigo gida kamata ya samu a yi wanka a ɗan samu turare a shafa ya zo cikin manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin halayensa an ce kudin da ya fi kashe kudin shi akan turare tare da shi akan kansa a zatin su yana da kanshi manzo sallallahu alaihi wasallam amma saboda koyar da al'umma ya kasance yana daga cikin abubuwan da manzon Allah yake so shine kanshi an ci mutum ne mai son turare da wani shafi turare saboda wari da bauri da hamami yana cikin abin da yake haifar da tsana duk mutumin da ya zo saboda haka ana bukatun mun ya zama mai kula da wannan haƙƙin yana tsabtace bakinsa yana tsabtace duk abin da zai tafiyar da wani abu na dauti a tare da shi duk abin da zai haifar mai da karni a tare da shi ya zama ya kiyaye shi saboda ya samar da wani nau'i na muwafaka kamar yadda da yake mata kwalliya ko mu ce ado a hausa ana cewa maza na ado mata na kwalliya to ya zama mai yin ado wa iyalinsa duk abin da za a samar da wannan nau'in na muwafaka a tsakanin shi da matarsa to akwai buƙatar shi lallai mutum ya samar da muwafaka shine abu na farko da hadisin nan yake koyarwa muwafaqatahu ya zama yana da muwafaka tsakanin shi da matarsa ya ce don me liyajliba biha muwafaqataha wa muhabbata saboda idan ya samu muwafaƙan nan zai jawo muwafaƙar matar shi da soyayyar ta wahawaha da sha'awar ta gare shi abu na biyu daga cikin abubuwan da ake bukata wa husun hulƙihi ma'aha ta hali da shi da ita a same shi ba mai yawan fushi ba a same shi mai fara'a mai barkwanci a zamantakewar shi tare da matarsa lallai wannan din yana ɗaya daga cikin abubuwan da mata ke so ya zama mai kyakkyawan mu'amala da matarsa kyakkyawan mu'amala shi ake tunawa wannan fara'ar wannan yana cikin haƙoƙi ka zo ka kawo 'yan mutane gida ya zama da ba walwala akwai matan da suke korafi suke cewa idan ka ga miji ya saki fuska a tare da kai to wani abu yake nema lokacin haƙƙin saduwa ne za a ga fara'ar shi to wannan yana haifar da ƙiyayya da tsana tsakanin mai gida da uwar gida lalle ya zama a sauran mu'amalolinka na yau da kullum na mu'amala ko da yaushe kana mu'amala da matarka cikin walwala da sakin fuska da mutunta juna wannan kyakkyawan halin jari ne a cikin rayuwar iyali sannan akwai albarka kamar yadda muka faɗa ka zama mai husnul khulq shi mutum mai kyawawan halaye mai kyawawan ɗabi'u a duk inda yake mutum ne wanda zaka ga kowa yana son zama da shi kowa na sha'awan zama da mutum mai kyawawan halaye irin ka ne zai zama da lokacin da kai tafiya hankalin iyalanka yana kanka suna maka addu'a Allah ya dawo da kai lafiya in ka za ka fita kasuwa tun daga ƙananan yaran da Allah ya azurta ka da su da matarka da duk wanda ke gida yana addu'a Allah ya dawo da kai lafiya so husnul khulq yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake buƙatar mai gida ya zama yana da su a cikin mu'amalar shi a gida kuma haƙƙi ne da ya kamata mutum ya zama ya tanaji kansa a kansa. To masu sauraro ga shi dai malam ya fara sakin jiki da waɗannan bayanai masu muhimmanci kamar dai yadda ya saba da amma lokacin ba zai bari ba da ƙarshe na yi wa sheikh bashir zaria da ke birnin kano kuma shugaban sashen dawa na ƙungiyar rap ta rasulul azam foundation da ke harin layo birnin kanan godiya ta musamman game da waɗannan muhimman bayanai da ya yi mana duk da ayyukan da ke gabansa a madadin rimin biyu da ke nan bin tehran na ƙasar iran ni a da shi na gabatar da ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato shirin na afirka a yau mamaci wanda kura kuwa ji a daren jiya afirka a yau Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau shirin da ke bibiyar wasu lamurra da suka ɗau hankali a nahiyar ta Afirka muke kuma sharhi ko tattaunawa da masana a kansu daga nan Radio Hausa VOH. To a yau shirin zai yada zango a jamhuriyar Nijar inda kasar ta cima wasu yarjeniyoyi da kasar Pakistan da suka hada da zuba jari a fannoni da dama. ciki har da taimakawa masu ƙananan sana'o'i ta yadda za su bunƙasa masana'antunsu matakin da tuni wasu masu ƙananan sana'o'i suka yi maraba da shi da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin tare da ni hassan barka to a jamhuriyar nijar a ranar 16 ga watan satumban da ya gabata ne kasar ta jagoranci wani taron zuba jari na kasar pakistan taron wanda shine irinsa na farko ya shafi bunƙasa fannoni da dama na ci gaban tattalin arziki da al'umma musamman a ɓangaren ilimi kiwon lafiya tsaro da kuma kasuwanci dama dai pakistan ta shafe tsawon lokaci da take tallafa wa jamhuriyar nijar da kayan abinci da kuma magunguna kasashen biyu waɗanda dukkaninsu musulmi ne suna da haɗaɗɗiyar hulɗa a tsakaninsu a fannin ƙasa da ƙasa ƙasashen biyu duka mambobi ne na ƙungiyar ƙasashen musulmi ta oic da kuma wasu ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa taron zuba jarin na pakistan a niger da aka shafe kwanaki uku ana yi ya haɗa tawagar masu zuba jari daga ƙasar pakistan ana kuma fatan zai buɗe wani babi inda nijar za ta zama wata hanya ta shigar da hajojin pakistan a nahiyar afirka musamman a yammaci ya kunshi bangarorin zuba jari a masana'antun sarrafa kayan abinci da kiwon lafiya da kuma samarwa da matasa aikin yi a cewar firaministan nijar ahmadu muhammadu yayin bude taron bunƙasa tattalin arzikin nijar na ɗaya daga cikin alkawuran da shugaban ƙasar bazu muhammad ya sanya a gaba kuma hakan a cewarsa zai samu ta irin wannan hanya ta zuba jari da tallafi na kasashen waje nijar allah ya hore mata albarkatu masu tarin yawa wanda suke buƙatar sanya hannun jari na kasashen ƙetare kama daga harkokin noma da kiwo da sarrafa magunguna da makamashi haƙo ma'adinai da man fetur da dai sauransu taron zuba jarin na ƙasar pakistan a nijar yayinsa an gayyaci masu ƙananan sana'o'i da masana'antu da zumar tattaunawa da su ta yadda za a taimaka masu bunƙasa sana'o'insu wakiliyarmu a yamai na zainabu amadu ta tattauna da hajiya hadiza wata mai rajin sarrafa kayan gona na cikin gida a ƙasar ta nijar ta kuma tambaye ta kan yadda su masu ƙananan sana'o'i suka ji da wannan taron zuba jarin na pakistan a ƙasar ta nijar da kuma yadda tattaunawarsu ta kasance lalle wannan taro sun gayyace mu mu taho mu kawo irin kayayyakin da muke sarrafa don sun kiri sun yi kira cikin dukkan da ya samu a cikin yanar gizo ya tafi ya yi inscription ya tafi ya kai kayan shi mm-hmm. to wannan abu ne mai kyawu saboda mutane sun kai sosai kayan da suke sun gwada mm-hmm. yanzu muna jiran sakamako kamar ga yadda suka yi alkawali za su kama ma masu sana'antu irin wannan kenan muna jira ta bangaren gwamnati ubangiji Allah ya sa abin in ya zo kuma a yi da mu kuna ganin za ku ci moriyar abin eh, insha Allah in dai gwamnati ya sa hannun shi yadda ya kamata kuma sun yi tsari yadda ya kamata za mu ci moriyar al'amarin tunda shi dai taimako taimako ne kuma duk lokacin da taimako ya zo ya kamata a kai shi inda ya kamata za mu so mu ji kowane taimako kawo yanzu kuke samu na gwamnati a dangane da wannan tsari naku na sarrafe-sarrafen kayan gona wanda al'umma ke alfahari da shi a Nijar. Mm, lalle gwamnati yana taimaka mana saboda suna ba mu ƙarin ilimi ana kiran mu lokaci zuwa lokaci a shambar da ana ba mu formation horo na yadda za mu ci gaba da kasuwancinmu sannan kamar ana taro iri-iri manya-manyan taro hakan ga suna kiran ƙungiyoyi na irin wannan masu irin wannan aiki namu suna zuwa suna gwada kayayyaki ga bakin da suka so kenan kuma a wani lokaci akwai ta fuskar gwamnati akwai proje-proje da suke kama mata da kayayyakin aiki wanda zai sa su yi da zai sa su yi sarrafawa mai yawa a cikin ɗan lokaci kaɗan kaya da za su taimaka musu bisa ga aikinsu. Bunkasa sana'o'in cikin gida lamari ne da ke da matukar tasiri ga wata ƙasa kamar da hajiya hadiza ta shaida wa wakiliyar tamu nana zainabu ahmadu. eh to abin da muke sarrafawa da abin da ya shayi hatsi wake dawa shinkafa namu na nan Nijar duka abin da ya shayi kayan mu na nan Nijar da ake umarnin gona sannan kuma da wani kayan itace namu na Najeriya muna sarrafa su saboda kama mu shanya su mu sarrafa su su bushe a sa cikin ledodi ko cikin eh, kwalabe a adana yadda ko lokacin su ya huce ma za a same su wani miyar goro wani miyar kuka da kayan yazuzzuka kala-kala duka da wani abin da ya shafi yan itace kayan marmari duka muna sarrafawa sai a gyara su a aje mai so ya ci a yanzu kuma mai so zai saya aje kuma masu soma da za su kai wata ƙasa ma abin da ba za ka iya ɗauka ɗanyen shi ka tai da shi ba kenan za ka samu ga yana an gyara shi an sarrafa shi a bushe za ka ɗauka ka kai da shi lokacin da ka tashi unhwani sai ka ɗauka kai unhwanin ka har shekara guda bai lalacewa. yanzu su wannan kayayyaki da kuke sarrafawa kamfanin ki na eh, komi lokal kamar komi na gida ne kuna samun eh, masu shiga da fici suna sai suna amfani da shi ka akwai mutane da yawa abubuwa ne wanda ake so sosai saboda yanzu mutane kansu ya waye kowa yanzu yana buƙatar ya ci abincin gida saboda an lura cewa da abincin gida abinci ne mai kyau abinci ne mai sanadari sosai cikin eh, yana ƙara lahiyar jiki tunda ba abubuwa bane wanda aka sanya musu wasu ƙwayoyin da za su kawo matsala ga lahiyar ɗan adam kenan kowa yanzu hankalin shi ya kawo da a ci abincin gida abincin gida shine irin wanga abinci da muke sarrafawa da ya zamanto abu ne eh, natural me ake ce mm. natural mai gina jiki kuma mai ƙara lahiya eh, wanda baya da wasu kwayoyin da za su kawo wata matsala zuwa gaba abu ne in ka ci shi ka ci halak kuma ka ci lahiya in wanga irin wanga sana'a ta bunƙasa cikin ƙasa to ba za a yi yunwa cikin ƙasa ba za a tattala arzikin ƙasa yadda za ya hana mu mu dinga ɗauko wasu abinciccika da muke ɗaukowa daga kasashen waje mhm. ya kamata mu yi kishin zici gwamnati ta kama mana sosai wanga aikin ya bunƙasa kowa zai ci abincin ƙasanmu mhm. kenan ba mu da bukatar mu ɗauko wani abinci sai mu ishi kanmu abincin mu ya ishe mu mu ishi kanmu tunda in ana sayan abincin mu na ƙasa to za a noma kuma da in za a noma da yawa kenan arzikin ƙasa ne yana zama cikin ƙasa to sannan zuwa ga 'yan ƙasa su kuma ya kamata su ma su yi kishin ƙasarsu su yi kishin ƙasarsu yau in na ɗauka akalla kuskus da ake daukowa daga kasashen waje ake kawowa muna da ita nan ga muna da shinkawa muna da hatsi muna da dawa muna da dawa gona duka ana kuskus da shi mm. kuma kuskuskin nan nasan aka yi shi ba yiwuwa ne ma ka kwatanta shi ka kamanta shi da kuskuskin da ake kawowa mm-hmm. to kenan ya kamata a dinga unhwani da wanga kuskus namu na cikin kasa wanda yake da kyau mm. yake da unhwani kuma yake gina jiki da a dinga kawo kayayyaki daga can kasa a kasashen mu wani sa'in in an yi baki ko ana zauwa cikin kamfanonin ku domin ɗaukan kayan da za a tarbe su da su ko a yi musu sarrafa musu abinci haka to lai wannan dai ba dai ban taba ji ba kuma wannan ma abu ne wanda ya kamata a yi saboda a gwada kayayyakin mu irin abincin mu da muke yi kenan ya kamata yau ba ko baki kadai ba a nan gama ni kullun kira na a nan gama ya kamata cikin ƙasa mu ci muna da likitoci gidajen likita muna da gidajen kaso muna da lakwaloli wurin karatun yara duk inda ake abinci na yawa ya kamata a ce ana gamawa da wanga abincin namu na gida da a dinga cin kullun shinkawa ya turai mm. da wasu sauran abinci duka na turai da ake kato ya kamata a dinga gama da abincinmu na gida mm-hmm. ana gwada ma kowa gaya irin abincin da ake sarrafa a cikin kasanmu kuma abu ne da zai sa yara su samu aiki mata su samu mhm. incin kansu mhm. mata su masu sarrafa su samu incin kansu yara samari da 'yan mata su samu aiki mhm. sannan kuma arzikin ƙasa ya bunƙasa. To masu sauraro ƙarshen shirin kenan a yau sai kuma wata haɗuwa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin wakilarmu a mai na Zainabu Amadu da ta taimaka da wannan hirar nan kuma ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a huta lafiya. iya abin da suka na a cikin shirin namu na safiyar ta yau sai mu duka kai mu an jima da rana za ku ji mu ɗauki da nan shirin amma kafin na amma don tahir amin da kunta labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na gayyatar ku zuwa ga shafin na yanar gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya.